حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatin duk wanda da sassafe ka karya kafin kafin wani abu ya shiga cikin ka ka ɗauki dabinon madina dabinon da ake ce da shi ajuwa guda bakwai kaci lam yadurruhu zalika al-yawma wala sihiri summu ko sihiri da in ai Allah ba zai sa ya kama ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ya faɗi haka to dabino yanzu yadda za ka yi ka samu dabinon madina ajuwa dabino dai duk alal umum dabino duka yana da amfani yana da matukar amfani cikin lafiyar ɗan adam anna amma wannan khususiya ta kare mutum daga barin sahil ko sammu wannan dabino na Madina wanda ake ce da shi ajwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka amma duk dabino inda ka samu dabino kaci yana da amfani babu albanil utuni babin da ke bayanin hukuncin nono madarar jaka jaki kenan ko jaki jakuna da madarar su yaya jaka za a sha ko ba za a sha ba za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba kaga Imam Bukhari ko قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال yace an karbo daga Abu Salaba al yace

ba ka da shi ka kana farauta to tun daga mage har kare har ne har kura har daki da masa duk wa'annan maza Allah ya hana da me gafiya ai eh, bata gafiya bata قال الزهري في إمام الزهري ya ولم أسمعه حتى أتيت الشام ataitu shama yace bai ji وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته اتسين تنبيتي هل نتوضأ أو نشرب Auna الأسن اتي زامي الولاكو زام شاء مدرر جاكا aw mararat sab'i ko za mu yi amfani da matakin zaki ko kuwa wata duk dabba mai farauta wa abwalil ibli za mu yi amfani da bawalin bawalin rafuni dan jinya قال سيتي قد كان المسلمون يتداوون بها ولا يرون بذلك بأسا يتي مسلمين سنة جنيا دا فسار راكمي سنة غنم باب قومي فأما ألبان الأسن أما مجرى الجاكا وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها baka isa ka faɗi wani abu ba sai da dalili kowa aka ce maka ina hukuncin shan madarar jaka me zaka ce kai tsaye amma sai ce mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tuna mai jaki to menene hikimar fadar haka sai yana nuna cewa to ai madara ma tana na jin nama ne hukuncin madara hukuncin nama yace ba shi da dalili nafi akan madara amma tunda manzon Allah ya hana a ci naman jaki ko jaka ya me zai sa a ci madara ma'ana hani haramci yayi na so tun daga nama har ne ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أما ko زاكي dabba eh, Zaki كو زاكي كو زاكي dabba mai farauta. قال ابن شهاد اخبرني ابو ادريس الخولاني ان ابا ثعلبه الخشني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن اكل كل ذي ناب من الصبر marara wani ruwa ne ke cikin cikin dabba yana da tsaki kore ko girin sa mai kore shine mataki ke mataki ko matakiya a'a tsaya ruwa ne ko ne ruwa mace ce ko namiji mataki ko matakiya to matakiya sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya haramta cin duk dabba mai farauta mai fisa akan haka da cin naman da amfani da da da da, da nonon ko madaran ko madacin duk an hana shi mm. ba su da nasti yake kada ku ta nonon jaki jaka ko madara kada ku yi amfani amma da yake zuciya ma tana cikin wannan mm. sai aka samu nassi da ya hada abin da zai haramta wannan madara sai aka ce tun da an hana a ci naman jaki ko mm. jaka ko ko duk wata dabba mai farauta to me zai sa a sha madara ai madarar ta daga inda yake fitowa daga naman madarar ta take fitowa ko Isin mm. ba ce babu imam al-bukhari ko wani babu iza waqa az-zubabu fil ina'i wai in kuda zo ya faɗa masa kan abinci ko cikin kokon a cikin kokon ko wani abinci yaya za ka yi kuda kenan ko ai kuda na da wata wani abu mai ban mamaki ko duk inda ka kai da girman kai da suka da fika da kowa ne kai sai kuda zai hau kan hanci sai ka buge hanci Mana ana nuna ma baka isa ba ce kowa ne Allah baya son girman kai قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عتبة ابن مسلم مولى بني تميم عن عبيد ابن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تربو أبو هريرة الله يكرمك يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله وإن كإن كدا يزو يفاتا كان أبنشن كفوميا كوان أبنشا كوكو كونكا من ذالا شيء كشدد كنقد كدا باشي أي أشكي كدا كبدا كدا كبدا تاشي حتى sa'an nan sai manzo Allah ce summa li yasraha sa'an nan ka cire shi kayar fa inna fi ihda janahihi shifaan wa wanda manzo Allah zai nuna maka yace kuda duk yana tafiya yana da fuka fuki guda biyu ko dayan cuta dayan magani dan ta duk sa'an da kuda zai fadi kan abinci da fuka fuki ne cutar da, fadi to shine manzo Allah ce ka shigar da shi wannan fuki ne magani sai karya Ba nan ka cire shi kayar in ka ga dama ka zubar da abinci in ka ga dama ka yi amfani da ba ka zubar mun gane ko duk inda ka je ka ji malamai suna magana ya hadisi zubab hadisi zubab shine wannan hadisi an gama da kitabul asima ko sauran kitabul libas ko dama imam al-bukhari haka yake a samar ma mutane abinci da abin sha mun gane ko sa'an nan kuma aka zo kifa kafin mu fara kitabul libas wani dan wa nazir wannan da ke alaran mun ba shi da lafiya ai mishi ofare ai mishi aiki Allah ya ba shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya sa'annan kuma wani kamfani SDY suka ce sun dau nauyi zuwa ranar Laraba ranar Talata ko Laraba za su kawo gireda a mai mana wannan filin makarantar dara. Makarantar na Hadisi in ka fita wannan babban yi filin da kake fuskanta cikin badala har zuwa sama kasan zuwa tsohuwar tsohon gefe na biyu shine filin darul hadis in Allah ya Allah ya kaddara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne duk yadda kace za ka yi kai ba zai yi ba sai al'umma ta hada karfi duk dabaran da muka yi mai yiwuwa da mara yiwuwa duk an amma karshe aka ga sai dai mai karo mai sisi mai sulai mai naira kowa sai ya saka shi ma ya samu sakamako wanda Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah yasa yadda za a yi ba za a ce mutum ɗaya ya dauka a a'a za ga kafin zuwa ranar asabar waɗansu ƴan uwa su yi tabarru'i da akwati ko guda biyar haka sai a rubuta sama darul hadith da larabci kasan kuma da turai shi hadith nan duk asabar da lahadi in mun zo sai a ajiye ɗaya gabas ɗaya da kudu da arewa ɗaya tsakiyar masallaci ko naira ɗaya ne ka ce bismillahi ka saka da ikon Allah sai kun ga darul hadisi ya ji kuma duk ko ina Najeriya sai ga an koyi kan darul hadis darul hadis har da Afirka duk makarantun islamiyya sai an ɗebo mutane malamai an zo an yi training din su yadda za su karantar yadda za su koyar yadda za su yi menene duk islamiyya da ikon Allah sai kaga sun samu canji sai kaga an samu ci gaba duk makarantu ko da boko ne ko kai an boko ne kar ka ji damuwa ba dai musulmi ne mm. da ikon Allah za ka kana karantar da addinin musulunci kai rasa kai mamaki sai ka koya da ikon Allah mm. kai dai ka tsarkake dukiyarka ka tabbatar da cewa ba abin da ya fi muhimmanci kamar littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan makarantar darul hadis ya zama lallai sai mun samu sai mun gina ta ita in ba haka ba karatu suka mu ba za su tafi yadda muke so mm. duk wanda ke halarta wannan karatu zai fahimci wani abu daya tun daga kitabu tafsir da fada'il al-Qur'an a gurguje muke tafiya sabanin yanda muka saba karatu ko a gurguje muke tafiya menene yasa baka san menene yasa ko babu laifi kada ka tambaya menene yasa da ikon Allah kafin mu gama Bukhari mu zo mu kama tafsirin al-Qur'ani za mu samu wuri da za a yi karatu a nasai sai kaga a unguwan ku ko kauyen ku ko garin ku kai ma ka zauna kana karantar da tafsiri ko hadisi da ikon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne mm. abinda za a yi kenan duk wanda ke da taimakon kayan aiki daga yaki har bulu har siminti har rogi har har wilbayo har za a iya kawowa amma taimakon kuɗi ba a fara ba tukunna sai zuwa nan mako eko biyu saboda wata hikima da zan bayyana daga baya in sha duk mai kaunar Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ko da naira ɗaya ce da kai ka ce bismillah ka faka shike duk dukiyar ka dauka ka bayar dan Allah da manzon sa kai ka fara in ba kai ba mai kuɗi bane naira ka ɗaya ka dauka ka ce bismillah gashi nan saboda za a yi ma hadisin manzon daran hadisi gata za a yi ma sunnar manzon Allah gata aqida za ta da samun gata wallahi tallahi sai kaga yadda Allah zai albarkaci wannan naira biyar ko goma da ka faka fiye da wani da ba amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi hmm. awwadahu Allah ma huwa khairun hmm. duk wanda ya bar abu saboda Allah Allah zai musanya maka abin da hmm. mun gane ko yasa zafi da tashin hankali da fada hayaniya wallahi tallahi barka kamata ya koyi addinin musulunci mafakanci ne Allah ke nufi ko tare da arnani misali ɗaya zan ba ku san cewa ba yadda za a yi addinin musulunci ya tafi a yaɗu mutane su alfanu sai an yi aiki da adalci na Umar yana sallah a cikin masallacin ne Madina wani wani arne wani munafiki kafiri yazo yayi ne ya kace an ce duk aje aje kafaran wurin su kace ce wannan mutumin duk dangin shaji a sauki shi kadai ne hukunci ya hau abin da muke so dan mu fahimci me ake nufi da mu me ake nufi da kasan nan wata irin fitina ake so a jefo mutane mun gane ko duk yadda za a yi so ake hada musulmai da kafirai wai aiki tashin hankali saboda me sai ma gobe a zo ana nuna a cikin satellite ko ga shi nan an zo ana dafa musu abinci ana jefa musu abinci kowa na gudu za ka bar gari za ka bar Kano za ka bar Najeriya ba ruwan ka ba ka ba matan ka ba ka ba iyayen ka ba ka ba ƴaƴanka kana ta kan yadda kuke ganin ana wa da iya ana wa ina ne ina ne da duk baki ɗaya ba inda suka fi son su saka haka sai Najeriya to Allah ya kare tun da Allah ya kare abin da yake wajibi a kan ka fahimci menene addinin musulunci ba daga zaran an faɗi abu kace shikenan aje ana ta hayaniya kai kanka din nan ba ka ba ka isa ka je ka ce za ka kashe wani ko kai tashi hankali ba sai da sunan jihadi mm. yanzu kuma a ce za a yi jihadi karkashin wasu karkashin wasu tuta akwai tuta ɗaya da zan mai tashi mm. sai dai ran da aka ce sarkin gari ya fito da rawani yake hayya alal jihad shi ne za a je jihadi mm. amma ana zaune haka kara zube wannan ya fici wannan wannan ya fici wannan ya eh, waye ke riba akwai shiri ba har arnan aka nuna musu kyawawan ɗabi'un addinin musulunci wallahi musulunta ba ba su da yadda ba waɗanda suka je suka yada addinin musulunci ko ina ba kowa suka je suka Allah ce la ikraha fid din a bayyana yana min al-ghayb da suka je aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci a'a ba su musguna ma mutane arnan da ke tare da su arne da kansa zai ga bambanci wane baya cin riba baya cin haramun baya saba alkawari kullum zai fito so biyar yana alwala wani irin addini ne da kansa zai je yana bincike ko kai mu'amala da shi hulɗa da shi ya ga tsakanin kai da shi kai gaskiya kai da kake musulmi nawa wancan da yake arni ma'ana hukuma ta shiga tsakanin su yana tsammanin zan zo bayan ka sai ga na zo na tsaya wake da gaskiya a cikin jaddalin abu in musulmi ne ba shi gaskiya ce a'a ba ka da gaskiya in arni ne ba shi ce a'a da kansu suka hankalin ke jawo wani irin addini ne wannan zahiri da tsafta ba ne da tsafta da tsarkaka da kansu suka zo yadda kuluna fi dinillahi asma mun gane ko to wallahi da an ɗauki Kano kaɗai za a nuna mutane wannan harman duniya kyawawan addinin musulunci kada yi shakkan cewa Najeriya duk sai ta zo sai musulmai sai adad arna duk sun zo sai shiga musulmai insha Allah me dan suna son su zo zo su arziki ba haka bane suka zo su ga kana kamanta addinin ka zahiri da batini ba ka zalunta kowa kana da kuri in an kai maka sai ka ce babu komai in ya maka kuskure baya ganin kana zalunta sa yana shan giya har ya gama shan giya bai taba ganin ka wajen ba yana riba har shi da kansa zai da akwai bambanci tsakanin mm. mun zauna da arna haka ne kana zaune arnai ko arniya ko arnai zai kawo kazansa zai zai ci sai zo wurin ku masu karatun allo makaranta malam a bani mutum ɗaya je yanka min kazan da zai. Mm. arna ne wallahi wallahi ba su yadda sun daina murɗe kan kaza su je mm. sai zo wurin malami a baki almai karatun allo almajirai mm. sai ka je ba wani abu ne ka kama wuka bismillah Allah kuma ka yanka ni kansa ya fi amince da wannan tilasta musu aka yi ya ga bambanci tsakanin hanyarsa da hanyarsa amma ka zalunce shi kai masa cin zali kai rashin gaskiya yana inda suke cin zama tare da su inda ake son tare da su yaya zai ga bambanci cikin addinin ka ba abin da zai sa ya san da kai ake shi kuke zalunci kuke barna kuke ka zo ka ce ne ke shiga addinin ka don me zai shiga addinin akan me addinin ka bai hana barna ba shi ma nasa eh, da yadda amma yaga addinin ka da tsafta zahiri da batini wallahi tallahi za ka ga hankalin mutane ya ba mm. mun gane ko kitabul libas mm. littafin tufa abinda ake ce tufa shine abinda za ka saka mm. ka sitirce al'aurar ka ko ka sitirce al'aurar shi ake ce tufa ko wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki أصله قال وأصل قال قول والقاعدة الصافية أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا الفيل قول بيع الواو والياء تحركتا وانفتح ما قبلهما فصار باع قال جاء alaika kadhalik to wa'annan af'al da suke ake ce da su ajwa filul ajwa shine wanda ainul kalima zai zama harfu illa an san hurufin illa ko eh ko ba karanta sarfu ba ko wadanne ne hurufin illa kace ne haka mutlaq suke zama hurufin illa ko da shar'i akwai shar'i ko babu والذين يكنزون الذهب الواو لا واو العين أرف إلا ها ونشر shara'in su zama mai da sai su zama harfi illa to waɗannan huruful illa da take fi'ili da yake ajwa duk fi'ili ajwa in aka yi miki bina'i da amrin sai a sauke shi qala asalin kalma kenan ko fasara qala da yazo fi al-amri ta sai qul mun gane ko قل سنيرك من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة ba haka bane ka ce man harama zinata Allah allati akhraja lil ibad wa zai haramta ma mutane abinda Allah ya halatta musu na zina na ado na sifa na tsawa na komai da komai وقال النبي sallallahu alaihi wa sallama امام Bukhari ya bude babin Libas da cewa ya halatta ka sa tufa mai kyau mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace duk wanda ke da girman kai ko nan kankanta ba zai shiga aljanna ba hmm. sai wani ce sai sahabbai suka tashi tunda manzo Allah ya faɗi magana mai hadari la yadkhulul la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr duk wanda ke da kwatan kwatan danki yaki na girman kai da zai shiga aljanna ba masalan ta zo da hadari ko sai wani ce ya rasulullahi mutum yana son yayi sallallahu alaihi wasallam mutum yana sha'awan yayi abinci kira jama'a su ci yana jin girman kai manzo Allah ya ce a'a ba girman kai wani zai ce ya manzo Allah mutum yana son sifarsa da takalmin sifarsa ta zama mai kyau sai manzo Allah ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal laysa zalika min kulli inna kibri fi da suka tambaya sai manzo Allah sai suka ce ku manzo Allah menene girman kai sai manzo Allah ya ba su kalma guda biyu in gaskiya da raina mutane kin gaskiya da raina mutane shine ne kai a cikin to a wannan manzo Allah ya nuna cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal da wani ce mutum yana son a ce sa tana da kyau ko takalmi tana da kyau yana cikin girman kai aka ce ba shine girman kai ba wannan yana wannan aka ce khudu zinatakum inda kulli haka ake so zaka yi sallah ka sa ta mai kyau amma ba ka sa ta mai kyau ka je biki ko ka je daura aure ko ka je ka zo ka cire karata a lokacin sallah kana bincike eh, eh, wani tufa ne ke da zaka sa dan zaka yi sallah Allah da ya baka arziki, ba za ka sa tufa mai kyau ka gana da shi ba sai Allah ya dagula maka rayuwa ina kake son ka sa tufa ka tafi wurin taro ko wurin ɗaurin aure ko da suna ko taron conference ko taron ina ne ko ina ne to duk abin da ka kore akwatu ka saka ka taho kana zuwa shiga wurin sai ka ga irin ko sama da yaya za sai kuma ka rinka tunani kana Allah Allah a tashi wannan taron wannan irin tufan da wannan yasa ni ma sai na je na saya wannan ba zai hukunce ka ba sai ka je ka nemi inda yake ka saya wane ne masa sirfani waye masa kwado waye masa duk ka je ka yi ba ka da niyyar cewa za ka saka wannan ka gana da Allah madaukaki hmm. sai in lokacin sallah ya kai sai kana bincike tufa mai kyau ma mai tsafta wata ka zo ka ajiye ta ba ka son ka ɗauke ta kaskata sai kana bincike su waɗanne ne ta tara za a kai wanki sai kana zabowa a ciki za ka sa kai sallah to wannan da kake so ka je ka gana da ɗan ɗin, kana shiga inda za ku gana da shedan sai ka ga wani samfuri kuma daban ya fi naka kyau to kuma wannan duk da Allah ka ba za ka gode ba kana tunanin ina aka ina aka masa wannan sakan zariya ne ko wannan sakan sama wannan ba safanin kano ne ko a ai ni ma sai na kai ai ne da za ka rinka rayuwarka haka nan sai ka gama rayuwarka bukatar ka za ka aya ta ce khudu zinatakum inda kai sallah masallaci a gida za ka yi nata tafirin ka na dare ka ɗauko riga mai kyau ki kure kwato ki ɗauko tamfa ko holan ce ki ɗaura ki kina cikin ɗakin ki za ki sallar dare za ki sallar asuba za ki azhar za ki da tun cikin gida ki amma sai waɗannan da an dawo biki sai a saka su lokacin sallah sai a ɗauko zanin da ake shiga ciki da da albasa ne da menene da menene da shi za a gana da Allah shi kenan da ayi Allahu akbar kan ka ce ko bu ayi assalamu alaikum nan an idan da sallah kenan rayuwar ki ta gama lalacewa har abada ba za ki samu kwanciyar hankali ba ba za ki ji daɗin rayuwa ba duk gatan da ki zai miki ko iyaye ki za su miki na kuɗi matukan ba ki tsarkake zuciyarki da ibada ba ba za ki ji daɗin rayuwa ba ta inda ke tsano ke zuwa kenan aljani ya buge wace aljani ya yada wace ya yi mata kaza ya yi mata kaza ya mata kaza amma ki natsu da'iman kina tare da Allah lokacin sallah ya kai Allah ya hore miki kina gida ba kamar namiji da'iman yana waje ba lokacin ya kai ki ci ado za ki gana da Allah ba shi da sai ki ga tunda Allah ke zuciyarki an haɗa ki da Allah da manzansa mm. wallahi duk sa'an da kika ɗaga hannu kika ce Allah ka kare Najeriya wallahi sai Allah ya kare Allah ka ɗaukaka ɗana ka kara masa arziki sai kinga Allah ya kara masa haske mm. Allah ka kare wani Allah sai kinga Allah ya kare dan me da'iman kina cikin ibada kina zikiri kina sallah kina in kin gama aiki ki zo kina amma har kika ɗauko wani ka saka zuciyarki shi ke na rayuwar ta gama lalata mm. mun gane ko to sai yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu manzon Allah ce ku ci ku sha sai ce ne ku yi sadaka dan in ba da sadaqa ya eh, kulu washrabu walbasu eh aya washrabu ku abin da ya halatta ku sha abin da ya halatta walbatu ku sa tufa mai kyau to yaya za ka yi kana manzo Allah ke ilmantar da mu tarbiya ce ta manzo Allah da yace ka ci ka sha ka sa tufa sa'annan ka kulle kofar gidanka ko ka hawo marsanin ka tafi ba ya san kai kanka wai wai ana yaran ta ce cewa ai abin dan ka dafa abinci mai daɗi gidanka ka ci kai kaɗai, ai daɗi bai gama daɗi ba sai wani ya gani ya san me kiki. ba ga ba duk tafar da zaka sa mai kyau motar da za ka hau mai kyau ina kake burgewa wurin talakawa waɗanda ba su da amma kamfani ne idan zaka je ka je mata kawo marfani ko kawo mota wai kera maka wa ya kawo maka kasaya ina kake burgewa zaka ratsa cikin birni zaka ratsa unguwa wanda ba shi da keken hawa wanda ba shi da vespa wanda ba shi da mota da ya ganka cikin mota yana hadiya yawo sai kana ma ka jin daɗi ka hau marfani ka hau bambalasta ka hau menene ba shi da jin daɗin ba ko ina ka? ina zaka ji daɗin da ya kai Japan ko Germany ka hau martani ko mota ka gani wani ya kalle ka eh da shi suke tafi ko talakawa da kake kai Allah ya daga su ne za su kalle suna kallo wannan na hadiyan yawo kai ma kana jin daɗi ba haka bane za ka sai abinci za ka yi kaza kaza kaza to sai manzon Allah ya sama da rabi yace wa ko hmm. sai ka biya harajin wannan jin daɗin da kake in ka sa rigan kwana biyu wata biyu wata uku wata hudu ba sai ka gama lalacewa ba sai ka ɗauka ka ba shi sadaka shi ma ya sa ya ji daɗi za a zauna lafiya kuma za a zauna an yi abinci an koshi sai aka ɗauka aka ba makota dama makota ke ganin ka su kafin kai mai kuɗi ka zo ka ajiye mota ka kashi ga gida su ba su da mota kana dole suke ganin ka haka nan to sai aka ce wa tafaddaku ku yi sadaka aka bi abinci aka ci aka koyi sai a bi saura a kai musu in aka sa tafa kwana biyu aka sai a kai musu aka aka a hankali aka ga cewa da wannan halin da ake ciki wane ba shi da kaza sai a ɗeba a kai masa amma yana jin ƙarshen abinci gidansa yana kallon ka sa farar shadda wannan ba ba <laughs> ba ya ayyuhan yara ne ke kawa ta gida yana kallon kasa ka hau ka ka dawo sai ina kwana wallahi har abada ba ba sallama yake bukata ba yana bukatar ƙari kan sallama din nan ka ce ga wannan a ba ka aika matarsa matarka a saka in ma kana da karfin hali sai ka je ka kawo wani ka wanda ba a taba sakawa ba ba lallai ne ka je ka sai masa shaddan dubu goma kai ma ba a'a wannan kai kake so ka da'iman kana son a ga bambanci tsakanin mun gane ko kowa baya sai ya ga an cin masa haka ɗabi'an dan adam ne sai ka je ka sai wani mai kyau shi kenan kai ma a dinka ai wani gashi ai sallah ai a ba iyalai ai a ba mai sai ga Allah sai ga hasada tana fita sai ga gillu na fita sai ga an so ma dan ana kusancin juna za a samu ɗan zaman lafiya amma kullum yana ganin an kawo buhun sukari an ajiye an dauka balle cikin birni ba ba kowa ko motar sa ke kai cikin gidansa ba mm. daga bakin titi za a tsaya ana ganin an dauko buhun sukari wannan buhun shinkafa gare wani mai duk sun kare an kawo ni ina suke zuwa ku ke sanya abin ko mm. sai dai ku ji kanshin abinci me zai hana hasada me zai hana jini ana wata rana sai a ibar shi ma a kai masa gobe ka zo kai sallama sallama za ka yi sau zai alfa ko to <laughs> eh, yace a dawo lafiya kuma ya faɗa ne daga baka har zuci ba ƙarya yake ba wallahi saboda an ka dawo lafiya shi ma zai samu lafiya haka Allah yake wa in tusi'uhu wa kenan manzo Allah yake kaci abin da ya halatta ba wanda ya haramta ma su yi ma da su haramta da kan sun kasa rabu ka sha abin da ya halatta ba an ce manzan Allah yana son halwa yana son zuma yana son dabino yana son abu mai zaki ba akwai wanda ya kai manzo Allah tsoron Allah akwai wanda ya kai manzo Allah sanin Allah akwai wanda ya kai manzo Allah zuhudu har abada ba a samu ba za a kan samu ko za a samu eh amma ya baka izini ce ka ci abu mai zaki ka ci abu mai daɗi dan kai Allah ya yi sa'an ce wata ka sa sifa mai kyau sa'an ce wata saddaku ku yi sadaka fi ghairi israfin wala mahila abincin da zaka ci mai daɗi abin da zaka sha abin daɗi sifar da zaka sa aka ce kada ka yi barna kada ka sa tifa dan girman kai matukan ka cire wa'annan abubuwa guda biyu ba barna ba girman kai aka ce ya halatta mun gane ko bai halatta ba ya halatta كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في في غير إسراف ولا مخيلة wurin girman kai ɗin da jin ji da kai da cika da da batsewa ɗin shine mas'alan libasa shuhura kuma yadda ya me ce ke sifa ta shuhura sai alfahari ta menene da menene wata take sa girman kai wata kifa ke sa girman kai boyal da ne da farar shadda da ne da baka ko in ba adalci aka yi ba za a zauna lafiya Allah duk sa Allah baka da riga mai kyau da ga wannan Allah ya hore maka riga mai kyau sai ka ce ai haramun ne ai girman kai malamai suka ce riga mai tsada ne sa girman kai ko ko tufa da za ka sa ko tsumma don su bayyana mutane kai ne tsoron Allah ne suka ce duk sun ku kaya. ya zama su shuhura mun gane ko me matukan tsada ko dan a ce sai suwa ne sai suwa ne ko ko a'a ka ɗauko sun masu sa wai don a ce ko kai ne masu tsoron Allah ko ne mai kaza kuma da karya iya a ce duk hukuncin ɗaya duk ba su tura mun gane ko وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول كل ما شئت duk abin da ka ga dama abin da ya halatta mai daɗi duk abin da ka gani duniyar na, Allah harshe ne dan amfanin ka kai dan adam sai ya haramta ma wa'in abubuwa ya halatta ma wa'in abubuwa matukan ba haramun za ka ko barna ko girman kai ba Allah ya halatta ma kul ma shi ita haka Abdullahi da Abbas yake wal bas ma shi ita ka sa tifar da kaga dama mai kyau ta halal ma na kasnatani Matikan ka kauce ma abubuwa guda biyu sarfun aw makira babu barna babu girman kai amin amma Allah bai hore maka ba sai ka hakura da inda Allah ya yi wanda Allah ya hore masa ka ce Allah ka bani irin wannan ko sama da kasa amma Allah bai hore maka kana cikin kuma ka ganci ya san rigar sa mai kyau haramun ne halal ne da ranar ai haramun kike fi ai ina ran ka haramun ka gani haramun sa'annan ana na ana na yau gobe diga ta da Allah ya hore maka sai ka je kai sama da wannan abin da kake haramta ma mutane sai kai ka zo ka halatta ma kanka yasa duk sa'an da ɗalibi yana wannan haram ne kace haramun na gaskiya ko ko a'a na rashi shekaru kusan talatin da islamiyya a madina ko wani ɗalibi zai Allah ya hore masa kuɗi ko da gare su ne ko ya aikin haji ne je sai talabijin ya ajiye ɗaki da wayan sun zuwa ai haramun ne ai wannan ba shi da kyau ake baka za kallon talabijin haramun ne ba da shi ne ana nan yau gobe jibi gata in ya tattara kuɗi ya yi aikin haji ne bayan magarba ko da lishafi zai je sai ya zaga ya ce je koyi da ya samu kudi ya saya ko bai saya ba to yanzu ya zama halal kenan a lokacin da yake cewa halal haramun din nan ba haramun ne ma'ana asada hasada menene dalili abinda baka da shi Allah ya hore ma wani ka san abinda Allah zai zai baka ki haka sai ka haramta ba mutane ya hau motarsa mai kyau la Honda ce ko Mercedes ko menene da menene a sani ba tunda ka sani da samu ba kai waye waye waye kuma kai maka bincike wai ta maka masa ba ba wanda ya taimaka masa mm. sai ka zo ka halakar da kanka yana da rigar da kyau ya hau marfan sa sai kana tafiya ko takalmin kyau ba ka da kai da shi halin waye su kyau halin sa ya kana kake ko bai san kana nan ba ce ai haramun suke ci kai ne kai ne kai da shi mm. kai da shi ko ba kai da shi ba ka dauki ne mm. amma ne yi maka. duk mai hasada alhasudu la su kin mai da alalaki zai kara wanda kake ma haka da ba zai kike ba kana jayayya da Allah dan mai Allah yayi inda ya ga dama dan mai ma'ana kana yi ma Allah gyara kana ci shi Allah gyara Allah wannan da ka ba ba shi dace ba inda ya dace kenan baka bayar ba Allah ya kuskure kina a wajen ka ko ma'ana da'iman kana jayayya da Allah a cikin mulkin Allah لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين أهم يقسمون رحمة ربك سونا يفك إفس ربا جن كي الله الله بإفس يين قال حدثنا إسماعيل قال tana مالك ayyukan حسد سنة شيء أيكم yadda ka كمن يجد كسن وساكي ayyukan ka da kai sallah azumi menene hakuri da kai da talauci hakuri da kai da bin Allah da ka je kai hasada kana rufa kai haka waye gari baka da komai kuma baka ji daɗin duniyar ba to me kenan kai الله يكيه مدى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya kallo kallo na rahma zuwa ga duk wanda yake fasa saboda girman kai da ji da kai aka ce shi ba a musulunci rabin korinka ko zuwa a abin nan idon sau mun gane ko to idon sau wane ne idon sau dan kace waɗannan ka zuwa guda biyu da suka fito a kafan ka ko mun kace a'a bayan kafan ka wannan abin ko wanne ne dai kusa da juna su ko aka ce daga nan kada ya sauka kafa mun gane ko to ne aka ce wanda ya sauka kasa a haka saboda girman kai da ji da isa ya yi kabira cikin kabarai So, malamai don kai ba ni, wani suka ce in ya yi haka don girman kai ya shiga cikin wannan narko da aka yi in ya yi haka ne ba don girman kai ba fa suka ce ai su ba su da wani mafhumul mukhalafa duk ya yi haramu mun gari ko da sai wani malamai suka ce a'a tun da an kawo kaidi duk hadisan da suka zo suka ce wanda ya kifa sa kai sama da kai kasa da idan sahu zai shiga wuta ko Allah eh, amma eh, za da wanda ya kasa da haka fa fin nari Allah zai masa kaza Allah zai masa kaza suka ce duk sun zo mutlaq sai wa'in sunnatocin kuma suka zo muqayyad wanda ya yi haka saboda girman kai su sai malamai suka ce wannan kaidi dama aiki usulul fiqh in nasi zo mutlaqi wannan ya zo mukayyari din ma'anar su daya hukunci su daya tilas ne a ɗauki mutlakin nan a raba shi da muqayyade a kayyade shi yana ce wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi mattahada hukmun was sabab da haka yake ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد to me ke faruwa sai suka ce eh wannan na da suka ce wanda ya ja tafasa ko riga ko wando ko mayafi dan girman kai zai shiga cikin wannan narko wanda yake ja ba dan girman kai ba suka ce ba komai ba za a iya yin masa wannan hukunci ba to ina zama Imam Bukhari yana cikin waɗanda suke ganin cewa wannan kaidin za a iya yin aiki da shi dan da ya kawo hadisin yace man jarra sawbahu khuyala inna allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala to sai yace babu man jarra izarahu min ghairi khuyala yace babin da ke bayanin wanda ya tsawaita tufarsa ba dan girman kai ba me ke nake miki eh أي هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخيل فإنه لا بأس به من غير كراهة wa'an kamar su imamu nawawi suka ce babu laifi amma makruhi ne an ci haka menene dalili Dalili shine yadda za mu zo mu karanta akwai wanda manzon Allah ya masa shaida yake kai ba kana yi dan girman kai ba mun da kenan قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء wanda ya ja tufarsa a kasa dan girman kai lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai kalle kallon rahma ba ranar tashin kiyama qala Abu Bakr radiyallahu anhu ya sayyidina Abu Bakr yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahada zalika minhu yace ya manzo Allah dayan bangaren kifata yana jan kasa aka ce saboda sai na abubakar ba mai jiki bane yara ne yasa wanda duk jiki aya zai zai ko yasa wanda ko tufar sai ga sun sun karkata suna jin kafa yace sai dai na rinka kamawa ina dagawa haka in ba haka ba sai yana jin kafa ne wani jawabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki sai yace lasta min man yasna'u yana ai ba ka cikin waɗanda ke yin haka dan girman kai wannan nasi na nuna kai din za a yi aiki da shi kenan ko ba za a yi aiki da shi ba eh ya wannan bangaren sai shiru haibi da cewa dan girman kai din za a yi aiki da shi ko ko a'a kowane hali ne za a yi aiki da shi saboda me saboda ga ce ai kai ba kana yi dan girman kai ba to ashe sai wanda ke yi dan girman kai to yaya za ka yi ka bambanta tsakanin wanda ke yi dan girman kai da wanda ke ba girman kai ba sai na abubakar manzon Allah ne ya tsarkaka ya tsarkaka ce kai ba dan girman kai kake yi ba wane ne za a yi ma wannan da kuma yanzu eh babu ko saboda me saboda girman kai wani abu ne da yake ciki ko ko ana hadathani muhammad qala akhbarana abdul ala an yunus an al hafani an abi bakr radiyallahu anhu qala yati an karbar da abi ta Allah karanta da yake hasafati shamsi ana kai kusushi ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم حالي كفن شيء منا تاري ده منزل الله صلى الله عليه وسلم فقام ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يتاشي يجر صوبه مستعجلا ina ba hadin Ya yace da aka yi kusurin rana manzo Allah ya tashi a gurguje sai ya dauko mayafinsa tufa sai sa yana ja a kasa an ja tufa a kasa ko ba ja ba dan girman kai ne mahallin shari kenan Imam Bukhari ka fahimta wane ne zai iya fahimtar hadisi na magana kan su fi shan ka zo ka fahimto wani abu da ya faru a ciki ka kawo shi ka cikin wani hukumi wani babu duk wanda zai karanta wannan hadisi manzo Allah ya tashi yana jin tafasa ba ba inda hankali ka zafi hadisin ne yake magana yana magana su ana rana ta yi kusufi kana zancen to amma Imam al-Bukhari a jikin hadisi kowace kalma tana da ma'ana yasa sai ya dauko duk hadisin sallah ya kawo cikin azumi hadisin kaza ya ga saboda kalma daya dan ya kafa hujja mm. mahallin shahid kenan yace sahabbai sun ce muna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta shi manzo Allah ai sai razana aje ai sallah ana addu'a ko sai mm. razana ya tashi sai dauki tufa sai yana mm. ji akan yana mai gaggawa an samu an ja tufa a kasa kenan ko ba a ja ba dan girman kai ne ah. حتى أتى المسجد أشيد بمصلاتي وصاب الناس متاني سكزو فصلى ركعتين في منذ الله يصلى ركعة بيو إلى الدعاء فجلية في الله ياي أنها ثم أقبل علينا فأنا منذ الله يجيورا صحبي في مصر جوادي وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله للي رانا دوتا ألامومين السين ألامومين الله wata riwaya ce ba ka yin kusuri idan wani ɗaya ya mutu ya rasu manzon Allah kenan ɗansa Ibrahim al ya rasu sai hayaniya sai mutane gona gobe. ai abin da yasa aka yi wannan kusuri saboda Ibrahim al-Mu'azzab ya rasu ba haka ne? ni ne ko kai mun samu karama ce za a bude kofar damfar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yana kiyaye tauhidi ne yana sai ta ce rana da wata alamomi ne cikin alamomin Allah ba sa yin kusufi don wani ya mutu ko wani ya rayu ya maza maza ya gyara wannan abin yace me za ku yi fa idza ra'aytum min sallu fasallu mm. wad'u Allah hatta yakfa Allahu manzo Allah ya ce mana in muka ga ayin kusufi na wata ko na rana na rana ko na me wata sai ce ne fasallu da shi ku ku taga da ganga ba ko <laughs> wad'u ku rinka roƙon Allah har sai Allah ya yaye abinda manzo Allah ya ce aiki ku je ku yi sallah ku roƙi Allah da shi ku je ku karanta a ba sai limamin gari ya fito kowa ya bi bayan shi kowa ne ne kai ka girme su baka ji tunda shi ne limamin limanin kano sai ka fito ka bi bayan a je yayi sallah yana addu'a kana amin amin amin ko dan addu'arsa ko don amin ɗinka ko dan dukka sai Allah ya karba amma bai isa ba wani bai isa ba ai mu ne ai mu ne ai ainihin abin da ke kawo bala'i mm. babu tashmir babu tashmir fi siyabi imam bukhari ce wani babi babin da ke bayanin mutum ya daga tufarsa ai duk wata rana ta kai musu dinki sai su ya sauka har kawo idan kawo ko yaya za ka da shi ba zai an riga an hada suna ba za ka yi ragewa ba ba za ka yi rage tufar ba ko to sai ka rika yi kana dagawa shine imam bukhari babin da ke bayanin daga tufar sai na ga bilan ya abi ana zake ya zo da kwagiri ko sanda ko karfe ya kafa faraka zaha thumma aqama salata sa'an ya tsaya da sallah fara aiki rasulullahi sallallahu alaihi haraja haraja fi hullati sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi ya fito a cikin kifa hullati larabawan kan cikin kifa ma'ana sama da kasa in ka daura farjan ne kadai ba za a ce kulla ba in ka daura eh, mayafi kadai ba za a ce kulla ba kamar yadda ka san bahaushe sai ka sa jamfa da wando ka kawo riga ka tsora kai ne kenan eh eh eh ma'ana kai shiga ta ci kenan kai kai fa kai ka sa tufa kenan mun gane ko yace sai ga manzon Allah ya ce a cikin jafa sama da kasa ko menene an sa ko musmiran ina mana musmira ya daga baya son ta ja ta kifa ta ja ta ko ta sauka kan inda aka ana sai eh, ya dago abin sa a bar sa mun gane ko fa salla raka'atayn ila al-anaza sai yayi salla raka'a biyu inda aka sa mai sutura din wa ra'aytu an-nasa wajjawabba yamurruna bayna yadayhi min wara'i al-anaza idan inda man zai salla aka kafa sutura ko wani abu ya zo ya shige gaban sutura babu komai wannan hadisin duk game da sallah yake amma imam al-bukhari ya samu wata wani hali da yake manzon Allah ya yi yace da aka tada itama sai ga manzon Allah ya ci ado ya zo to amma tifa ta yi tsau sai ya daga abin sa mun gane ko to sai ba kai ma in ga dan uwanka ya sai tifa ta ya daga kada ka rinka bincike ai wannan tifa ta yi tsau ai wannan kaza kaza kaza kaza kaza wannan bincike naka aiki ma haram. ba haka bane tun da ya daga abinsa ya san bai dace ya tsawo ba ya daga maza manzo Allah ya yi ne wani an sai abuwa masallaci a kuma eh, in za a yi sallah duk wando ne komai sai an daga in wandan kai kai yi kafa ta dan koda ya kai wurin idon sawun ne kafin aka bara sai wani zai daga maka amma ka ba ka rasa sallah amma a duk sallah zance a duk sallah ma bai taso ba kai kanka ba haka da su saboda me saboda hadisin da zamu karanta babu yake wal babu ma asfala min al kabayni fa huwa fil nar abinda ya kasa da idan sawo ɗin wannan abin aka ce fa huwa finnar zai shiga wuta to wa'annan ana ce da su nususul wa'i wanda bai fahimce su ba sai je kuskure tunda an ce wannan zai shiga wuta shi ke nan sai ka ɗauka duk wanda ta fasa kai kasa da idan sawo ya kafirce من ذلك قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار بالتفة دسيقه واندوني كوني ذاتي هل يسوق كسر إذا ساهو برادي ينا جن كسا أكتي وننزي في زوتا معنى أنا نلتوا ميتياي في زائمة أزابا in aka ce dan da an ce fatin nari ne shi ba shi da sallah ya kafirce ke ko to ya zama akidar kamar da duk sabon Allah wurin su kafirce babu man jarra sawbahu min al quyalai imamu bukhari ce babin da ke bayanin wanda ya sa tufa yana ja a kasa dan girman kai ashe har yanzu imamu Bukhari yana ganin yi dan girman kai ne laifi in babu girman kai babu laifi to amma yaya za a yi wane ne zai zai fayyace ma girman kan da rashin sai na abubakar dai manzo Allah ya wanke shi manzo Allah kuma da yazo yana ja abin sa an san manzo Allah ba zai dan girman kai ba ko to sauran jama'a kuma waye zai wanke su قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بصره الله ما يوجد سركي رانا لاهرا با زي kalli bawa kallo na rahama ba matukan yana jan tufa tana jan tufa dan girman kai قال حدثنا ادم تو اكان هكا اللي ما من كيسا تفا تنا جل تفا يا يا ذا اي ذات لي صلى كوبا ذات بيش با ايه sallah sallah kai sallah ka kai kai ma sallah ka kai kuma ba kowane lokaci ne ake samun alaka tsakanin sallar liman da mamomi ba sai ka yi sallar liman ka ba shi sallar mamuna da kyau sai ka yi sallar mamu bai yi ba amma sallar liman ta yi sai ka yi sallar su duka ta yi sai ka yi su duka sallar su ba ta yi ba ba haka ba ne an ce shi ne liman ka bi ko ba an ce in za su zo karshen zamani za a samu limamai waɗanda za kaza kaza ku in suna sallah ku bi su sallah ba haka ba kan hadisin bukhari ba in ahsanu falakum wa lahum ko falakum wa lakum wa in asa'u falakum wa alayhim ba haka ya faɗa ba in sun yi daidai ku da su kun samu ladan sallah in sun yi kuskure sallah ku ta yi kuskure suna kan su ne ma wa yake ma za a mutum za ka je ka sadda ana sallah sai ka dinka wani ne liman mai kishi akidan liman mai kishi ba musulmi bane قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu wani mutum yana tafiya cikin ado riga mai tsada sai yana jin mamakin kansa yana ganin shi wani abu ne ya isa murajjilun jummatahu ya taje gashi yana takama yana cika yana batsewa yana girman kai kenan in khasafa Allah bihi sai Allah ya kifar da shi wa huwa yatajaljalu ila yawm al-qiyamah yace haka zai saura yana gangara yana gangara har ranar tashin kiyama don a kirsa su hancinsa a nuna masa cewa Allah kadai shi da kamala da kisa Allah ya kiyaye Allah ya kare قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يجر ازاره لو يا يند وانا متين كيفيه ya ci ado yana ji da kansa da girman kai da cika da fasuwa yana zartafa in ku fi sabi sai Allah ya sa kasa ta tsage ya kifar ta kife a ciki فهو يتجلجل ila الارض الى يوم القيامه حتى في تجلجرا a cikin كفا yana جلجرا har ranar ta Allah kiyaye تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن ابي هريره قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب وهب ابن جرير قال اخبرنا ابي عن عمه جرير ابن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره يتي نا كسانشي تاره سالم دان عبد الله بن عمر اباكي كوفا جدنسا فقال سيتي سمعت أبا هريرة ناجي أبو هريرة ينا فدر سوى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ياجي من زن الله ينا فدا سيكا وانتن حديث بيجا بعد قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شؤبة قال لقيت محارب ابن دفار على فرس وهو يأتي مكانه يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث يتينا حديث سميت عبد سميت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لقيت محارب ابن دفار ما حدث محارب بن دفار على فرس ينا كان دوشي wa huwa ya'ti makana alladhi yaqdi fihi yana tafi zai zo inda yake hukunci Fasa عن هذا الحديث sai na tambaye shi wannan hadisi fa ni sai bani labari a jefa habbai haddathana su ke cewa ko qala ifi samitu abdullahi ibn umar naji abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya dada su yaqulu yana fadar cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man jarra thawbahu masilatan duk wanda ya jaci tifarsa a kasa dan girman kai lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai kalli shi kallon rahma ba ranar tashin kiyama fa qultu muhari muharib sai na ce muhari. muharib azkara izarahu cewa ya yi ko mayafi ko riga ko wando kala ma hasa izaran wala kamisa bai ce wando ko riga ko mayafi ya ce da wani ɗaya a kowanne a تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء وان رواية سنة كون كيدي ya a dan girman kai abin da sa ake kawo wannan kaidi li annal hala kaidun li amilihi wasfun li sahibi mun gane ko kada ka ce tun da kai ka sa rigan ka ko wandon ka ya dage bai kasa ba in kai kai girman kai kai fa ka shi ko ka ba babu izarin muhaddadi ita babu da ke bayanin halaccin amfani da kwarjalle ko riga ko wando mai geza mai geza geza haka ko dan ado bai haram ba haramun bane kun ko ويذكر عن الزهري وابي بكر ابن محمد وحمزه ابن ابي اسيد ومعاويه ابن عبد الله ابن جعفر انهم لبسوا ثيابا محجبه يجي wannan manya manyan mutane malamai da sahabbai sun sa tafa da ke da jeje za haka baya nuna cewa alamar girman kai ne ya halarta, ko bai ba to bukhari ya ci gaba zai kawo nassin da ke tabbatar da cewa kifa mai geza-geza matukan ba ta tsallake inda aka faɗa ba ne ba haramun ba su za mu karanta hadisin imam bukhari ana zancen aure da suka da kome sai dai dai ɗauko ana zancen ana zancen kifar sawa sai dai ɗauko hadisin da ke zance kan aure da suka da kome ya yi mai kenan ya haɗa mai da mai kina wai dan ya tabbatar ma cewa dan kifan ai akwai wani laifi wai kifa da suke da giza ko ai da kake kasan sai ai adu ko da zama ne gizo giza giza ko ne abubuwa haka ko shi ne yake so za mu gani shi wannan hadisi ina mahallu shahid na Imam al-Bukhari ana zancen kifa sai dai kawo hadisin da ke magana kan aure da kisa da komai Imam al-Bukhari ke قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نانا عائشة ما تم الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة رفاعة القرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة matar rifa al-qurazi ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace ina nan zaune a wajen wa indahu Abu Bakr akwai Abubakar ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana manzon Allah na zaune da sayyidina Abubakar da nana Aisha sai wannan matan ta zo fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je kotun koli duk abin da aka kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an warware sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni kuntu tahta rifa'a da ni matar rifa'a fa qallaqani sai ya sake ni fa batta talaqi ya sake ni fa tarake bacci ba komai tsakanin fa tazawwaju ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair bayan ya sake ni saki da ba mai, sai na je na auri Abdurrahman dan Zubair wa innahu tace lallai shi Abdurrahman dan Zubair wallahi na rantse da Allah ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الخدمة yace na rantsa da Allah ya manzo Allah ba shi da komai ba shi da karfin mazakuta sai dai yadda ka ga wannan gizar tufa sai ta kamo rigarta kasan gizar tufa ta ce kamar yadda ka ga wannan laushin sa ba shi da karfi haka yake ina mahallu ya na Imam Bukhari bari tufarta da a ce bai halatta a sa tufa mai giza ba ya samu halin shayar da wa hudbatan min jilbabiha sai ta kama jizar tifarta kasa tifan akwai jiza ko tifa ta sha wahala sai sai ta sha wawware bare bare ta shi cikin ciko sai ta kama sai ta ya manzo Allah kaza kaza yadda kaga shi da yadda kaga فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالبادي لم يؤذن له manzo Allah na gare da sai na baka da nan aisha wannan matan tazo tana magana akwai wani sahabi sunan shi Khalid dan Sa'id yana bakin kofa yana neman izini manzo Allah bai bashi izini ya shigo ba da yaji wannan manya manyan maganganu abin abin da kake fada qala sai sai fa qala sai sai fa qala Khalid sai Khalid yace wanda ke tsaye bakin kofa yana neman izini ya shigo da yaji manya manyan maganganu sai ce ya Aba Bakr ya sayyidina Abu Bakr ala tanhi hadhihi amma taharu bihi inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ka kawo sai wannan mata ba tana maganganu haka masu nauyi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala wallahi sai ka ce la kila sun bi ta'idil kasar na rantsa da Allah duk wannan abubuwan da ake yi ma ya ji da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassu duk wannan abin da take fada da abin da wannan ke fada manzo Allah murmushi yake Allah ba yana murmushi ne kawai tun da shari'a ake yi shi da manzon Allah ya tsaya bayyana shari'a sai da ya murmushi Allah ba fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta gama in ni ne ko kai sai a ce sai ka kada baki kace ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zantar da hukunci da ta gama bayanin ta sai manzon Allah ya fahimci cewa wannan matan ta zo ta ce da ni matan wani ne ma da ni matan wani ce ya sake ni na je na auri wani wani da na aura din nan baya biya min bukata baya iya saduwa da ni yadda nake so sai manzo Allah ya fahimci cewa da a ce ta zo ta ce mijinta baya biya mata bukata ta ce ki je ki aure wani. amma sai ta kawo tarihi da mun gane ko da ni matan wane ce a ce in aka samu dama ko in ba haka wanne ya kawo kira sunansa sai mace ya manzo Allah ina da mijina ba a biya bukata za ce to ki saki ya fake ki zai ki aure wani amma zai ce da dai ni matan wani ne kuma ya sake ni saki da ba a kome tsakani ma'ana kasancewa ta faɗi saki da ba a kome ma'ana da akwai kome da ba ta da ba ta ba ce waɗannan duk suna ake ce da su na ta Amma mutum zai na magana yana cin magana kana lura me ya faɗa me yake nufi duk kowace kalma tana da ma'ana yanzu ne magana ta zama surutu mutum ya magana ya yi surutu minti goma sha biyar ba shi da amfani komai amma lokacin da komai a lissafe yake duk kalma tana da ma'ana da ta gama abin da take duk manzon Allah na na murmushi sai ce la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'ati hala so kike ki koma wurin rifa'a tsohon miji wanda yake yi miki abin da kike so sai manzo Allah ce la haka ba zai taba yiwuwa hatta ya zuka usailataki wa ta zuki usailaki har abada ba zai taba yiwa ba wannan sabon mijin da kika aura sai ya sadu da ke ya ji daɗi da ke kun ji daɗi da shi in kun za ki ya komawa amma in ba haka ba ba za ki taba halarta marifa a ba sai ki hakuri me jin daɗi shi ne ba kai abin da kore fasarat sunnatan ba'd mai riwaya ce sai wannan hukunci ya zama sunna kenan in mutum ya saki matarsa akwai komai ta koma in ba komai ta je ta auri wani aka haɗa baki ta je ma ta tare ba ma ta sai an zo a ba za ki koma ba mm. sai kin je wurin wancan mijinki kin tare ya sadu da ki in ya ga dama ya sake ki ki mun gane ko to imam bukhari ta ta ba wannan hadisi dan Allah kan yake magana yana da kirki da komai da menene da amma Imam Bukhari ya kawo shi cikin ne da riga ya hada hadisin aure da sa riga eh <laughs> kafa hujja da ne da bizar tufa mana kowace kalma in kana son ka fahimci addini duk kalmomi daga manzon Allah ba za ta fiya ne ya kalli hadisi wannan hadisi ne gaban manzon Allah aka yi kuma manzon Allah baya jinkirin bayani inda ake bukata abinda duk ke bukata ai bayani manzon Allah baya so ga wannan matar ta zo har ta dago jezar tifarta ta sa tifa tifa mai biza manzon Allah ya gani bai hana ba ya halatta ko bai halatta me ce sunna ko menene hadisi al hadisi aw sunna hiya aw huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin ba haka bane abin da yake ce hadisi shine duk abin da aka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi ko fada ko aiwatarwa ko tabbatarwa ko sifa wannan cikin wata sunna za ta shiga tabbatarwa saboda me ya gani bai hana ba ita kuma da ta zo duk abin da take inda hankalin take zo take fata misali ne ta kai kaga misali ya zama an kafa hujja ya zama shari'a haka suke zama sai a waye gari mutum ya yi ne hadisi yana bi ɗaya bayan ne kowace kalma ya zai a cikin da hukunci a cikin da manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya ga ayi ba wasanni game da manzon Allah har abada to yadda suke kenan aka tara maka shari'a kai ka zo ka take ka sai abin da ranka ce ya za a yi ka fahimci addinin Allah me zai hana shi ɗaya zai kama yi inda ya ga dama da kai babul yake babin da ke bayanin mayafai mayafi mayafi rida'un mayafi kenan ko akwai tufa da za sa jamfa da wando da riga akwai kuma mayafi wanda za ka dora a kan ba mayafi kenan ba wa qala anas yace kuma imam al-bukhari zamu gani yace anas yace aka zo ana magana wani balarabe ya zai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba ni cikin dukiyar Allah ba dukiyar iyayenka ba sai ka mace fa mayafin manzan Allah ya ko ya jawo tufa sai ce jabaza a arabiyyu rija annabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabe kawai ya zo ya kama mayafin manzan Allah ya ja ya halatta a sa mayafi da mutum ya halatta ya daura a ina kan kafa mahallin shahid an samu shiga ko bai samu shiga ba قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان عليا هذا هو مسلسل اللواء لاهل البيت رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به yace manzo Allah ayi kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ce a ko min mayatina da aka kawo to manzo Allah ya fa kafa duka masu daraja kun man tsalaka yamsi sa'annan manzo Allah ya kama hanya yana tafiya ina aka yi wannan mun karanta wannan hadisi a wani wuri kan lokacin da sayyidina Hamza ya je ya samu dabban sayyidina ali ya faffarke masa shi sayyidina ali ya ga abu ya fi karfin sa sai ya jawo zai fada manzon Allah yana fada sai manzon Allah ya tashi a guri a cikin da yake ku bani mayafi na mm. ba ka ce ba da kana kana tashi ka ce kai ne kuma hula ta ba haka ce ba haka ko da manzon Allah ya ce ku bani mayafi na da haka miko masa mayafi sa ba sai rasa ya ba mahalli mm. shahid da ne Allah nan manzon Allah ya kama hanya yana tafiya wattaba'tuhu ana wa zaid ibn harisa sai na ali ce sai muka kama hanya muna bin manzo Allah ni da zai da dan harisa mm. hatta ja albayt alladhi fihi hamza har sai da aka zo gidan da hamza kenan fasta azana sai ga sai na hamza an shagiya an kafin idanu ba ji ba gani mm. lokacin ba haramta giya ba ko da manzon Allah ya zo sayyidina ali ya zo ya kawo kara manzon Allah ya zo ya hukunci sai eh, ga sayyidina hamza ya yi nesa ya yi sama ba abin da zai farko da shi ba sai manzo Allah ya nemi izini ya sallama sai aka ce ya shigo yana shiga ya ga halin da hamza ke ke ciki manzo Allah zai magana ya ce kai da Ali duk ku ba bayan ba bayan ka su bana ba da manzo Allah ga ya ɗebo abin da zafi sai ya janye kawai sai aka koma sallallahu alaihi wasallam sai sa ba hausa aka ce ina hakuri yi hakuri ya hakuri sai ma'aiki ko eh, banda ma'aiki ba wanda zai iya yin wa'annan hakuri ko eh, ko nan hakurin ka ta ya kare babu lubsil kani babin da ke bayanin halaccin sa riga ba lallai sai kwarjalle da mayafi ba riga ma ta halatta a kasa yanzu sa riga ma sai an da <laughs> ni ma'ana ba yake wala ya hilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi wa yas'al ulama wa yattabi bil muttabi'in kaga ni ko yace bai halatta kai komai ba har hulaka da kasa sai ka san halarci sa ya halatta kasa ko bace halarta kaza hulaka ba ya halatta yace sai ka tambayi malamai kada ka je kai abu da kanka kada ka je ka tambayi jahilai kada ka je ka tambayi masu zuciya yace ka tambayi malamai me ya hukunci kaza me ya hukunci kaza sai ka yi su karanta hukunci su faɗa maka amma in za ka yi koyi da aikin malami kace sai ka nemi mai jin sunnar manzon Allah da za ka yi koyi don haka za ku shiga jirgin annabi ne amma wanda bai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai koyi da shi za ka bi son zuciya shine ke babu lubusil qamis babu da ke bayanin hukuncin sa riga halaccin haka menene dalili sai ce wa qaulillahi ta'ala hikayatan an yusuf izhabu bi qamisi hada yake riga ana sa ta tintin tintin kafin addinin musulunci sai ka annabi yusuf izhabu bi qamisi hada Imam Bukhari ya sami shiga da Annabi Yusuf to tun zamanin su Annabi Yusuf ake fara mun gane ko to ya kawo aya to ya kawo maka zamanin annabi Yusuf zai kawo ma da ke halatta a sa riga a cikin zamanin manzo a cikin sunnar manzo Allah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال إيه ولم يكن yanzu zancen hajji ake yi sai imam bukhari ya fahimci cewa wannan hadisin za a iya samun halaccin sa riga a ciki menene sai ce wani mutum yace ya manzo ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu al-muhrimu min as-siyab wani ne sahabi yace ya manzo Allah duk wanda ya harman aikin haji wace irin tufa ya kamata ya saka ma'ana duk sa'an da ka dau yin haji ko umra to akwai wa'ansu abubuwa da aka hana ta akwai wa'ansu abubuwa da aka baka izini sai ce yana son ya sani ma wata irin kifa aka baka izini ka san ka dau harama فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الخميس ولا أو حرما ما زي ساري مفهوم المخالفة ولا بيتوا حرام بفا يا هلا تقول إمام البخاري يا تقول السبع da ƙarfi ko tsallake rijiyayi ذكرت لي ده hujja لا يا yalbasul muhrimu alqamisa wanda ya dau harama ba zai sa riga wacce take da hannu ga hannu fasalin riga ba wala sarawila haka wando wanda aka yi da ga ina ga ina wala burnusa irin rigar mutanen magrib riga ce za a saka ta tana da malafa akan ta hula kuma ba zai sa ba illa Allah ya jidan na alaini falyalbas ma huwa asfala min alka'bayn sai dai in baka samu takalma takalma da zaka saba to kufin sai ka yanke kasan idan sawu Imam Bukhari ya dauki hali ya halatta kada ka sa riga in kana cikin harama zai ya fahimci cewa a sai in ba ka cikin harama an ba ka izini ka sa riga ya halatta a sa riga ko ya halatta sai kawo kuma hadisi da ke bayan haka قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره yasa Imam Bukhari da yake karanta shi wallahu a'lam wani mutum ne ya fitini jama'a munafiki shine ra'isul munafiki amma Allah ke yukhruju al-hayya min al-mayyit sai Allah ya azurta shi da ɗa mumini kamili sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yana girmama shi sai ya manzon Allah ubana ya mutu ina son ka bani rigar ka aje a fata miki manzon Allah ke babu komai ka zo da wannan mutumin ya mutu sai manzon Allah ya zo fa amara fa amara bi fa ukhrija yace a fito da shi aka fito da shi wa wa bi ala rukbatayhi sai aka dora shi akan guyuwan manzon Allah guyuwoyin manzon Allah guda biyu wa nafasa alaihi min riqihi manzon Allah ya masa tofi da ya yawunsa mai albarka wa albasahu qamisahu mahallu shahid wa albasahu qamisahu tubawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka bincike wannan hadisin wannan mutumin shine ra'isul munafiqin amma sai malamai ce wallahu a'lam wallahu a'lam sai sa sai ce wallahu a'lam ai Allah kadai shi ya san hikimar da ta sa manzon Allah ya amma in ka ji duk hankalin ka kake waya take waya ba za ka iya fahimta wannan sai sa manzon Allah sai ka shale aka ce maka hakuri in ka ga manzon Allah an gama in ka ga manzon Allah an gama sai sake kawo hadisi ke haddasana sadaqatu qala akhbarana ya ibn sa'id an ubaidillah qala akhbarani nafi' an abdullah qala yake lamma tuwfiya abdullah ibn ubay yayin da abdullah dan ubay ya mutu ja'a ibnuhu kuma fa da ake fada in ya mutu kamata ya dauke shi aje a jefar da shi suka wahal da musulmai kuma. shi ne wanda ba shi da lafiya ɗansa mutum ya ta kai shi irin ɗan wannan mutum yana da wahala ya je wurin manzon Allah ya karbo sauran ragowar ruwa da albarkan bakin manzon Allah ke ya kawo ubansa na kwance kiryan kiryan ya abincin shi sai mai ke tafe da kai ce ruwa ne na je na karbo mara da manzon Allah ya ce kai da ma fitsarin uwa ka tuka mai ai wannan da ne zai yi hajji yanzu dai da yake karɓo ba ka yi ya za ka yi musulman ka zai shiga wuta ya za ka duk da shi dai in an yi nan ke zai ke manzon Allah ya za a yi yana Allah Allah a yi wani abin da ubansa zai samu albarkan manzon Allah abin da ya samu ke nana ta wannan hadisi ka cancanci albarka fa kake samu in baka cancanta ba duk burin da kake kai yake wallahi tallahi za ka samu ya mutu an binne shi manzo Allah ya sa aka ciro shi aka dora kan gwiwan wa ya tofa masa ya wuce ya cire rigarsa rigan da manzo Allah gumin jikin manzo Allah ya taba ya saka masa me kuma ya sauraron albarka amma duk da shi amma ba abin da amfanin da yi sai in ka cancanci albarka sun ka samu sai za ka yi aikin da za ka samu albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar da ubanki ya mutu sai dan ya zo yace ila ja'id ila rasulullah fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'tini qamisan ukaffinuhu fihi ka bani rigarka da kasa gumin ka jikin ka ya saba rigan ka albarkan da in je in ma mahaifina da kafani da ita wa salli alaihi ka zo kai mai sallah kuma kowa ya san munafiki ne wa taghfir lahu ka nema masa gafara manzo Allah ya kafa babu komai wannan duk ba masu damuwa ba hmm. bil mu'mini bil mu'minina to amma wannan ba mun yi ne fa a'tahu qamisahu mahallu sa'i ne hmm. sai manzo Allah ya bashi riga wa qala lahu idza faratta minhu fa azilna in riga ni za ta je ka sa masa kai masa likafani in ku ka ga mai masa sutura ka faɗa min فلما فرغ آذنه به دعك جمع ليس من ذا الله أن جمع فجاء ليصلي عليه لما الله يجي يا زي ما تصلى سيدنا عمر يكان مذهبه عمر لما الله يجاوب من الله يجي فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين سيدنا عمر هو ونسي sai sayyidina Umar ya kasa hakuri sai ya jawo manzon Allah sai ba Allah ya hana kai munafikai sallah ba a wata riwaya ce manzo Allah ya Umar ka kare ni ka kyale ya umar ka kauce shi yace ka kyale ni ina tsakanin zabi ina da izini ina ina da yanki in zabi masa ko maki masa lokacin ba hani aka ba bacci ba wannan munafiki ne ra'isul munafiqina kuma manzo Allah ya bashi rigan manzo Allah ta masa amfani sallah addu'a da manzo Allah ya ta masa amfani sai ka cancanci ka samu albarkan manzo Allah sa'annan ka samu sai ka ji sunnar manzo Allah ka ji sau da kafa sa'annan sai ka shiga cikin addu'an duk bayan Allah na gari فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. yace ai ba hanawa kai aka ce ko ka nemi musu gafara ko ka ka in ka nemi musu gafara ma su saba'in Allah ba zai gafarta musu ba yanzu an akwai zabi kenan ko sai aka saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi fa taraka salata alayhi wanda manzo Allah waye zai iya yin haka akwai wanda zai yi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shi sa in za a koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zauna lafiya za a zauna lafiya don za su zo suna ta yayatawa cikin gidajen rediyo gidajen talabijin an sa bamba a masallaci wuri kaza an sa bamba a masallaci wuri kaza wallahi tallahi so suke a tashi da tashin hankali a tashi da dinna Najeriya ta ruɗe sa'annan su da suka kulla abin jirgin suna dariya suna murna ba duk kasashen duniya nan da suke tare da suna ba inda suke so su auka da suna sama da Najeriya yasa duk musulmi ka san me kake ciki ba ko lokaci za a inji za ka kai farna ba sai a tsaya nan ko to wani dan uwa yake ƴaƴan musulmi ana za a yi jarrabawa ko ko jisi ne ko ne wai SSS ko ko lokaci eh? Ah, za su yi sinya kenan ko aka ce za a ci za su yi jarrabawa a rokan masa Allah Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su sa'a Allah ya tabbatar da diga digin su wurin ba da jawabi Allah ya sa su dukkan su jarrabawa da kyau eh, Allah ya albarkaci ilimin su kuma Allah ya ba mu adamana mai albarka ana nan ana kuka ana cewa babu taki Allah sawa'an da taki ko babu taki Allah kada ka bar mu a cikin yunwa Allah ka tausaya mana Allah in ya zamana ba za a rayu ba za a yi yin noma ba sai da takin Allah ka kawo taki ko kaka in kuma za a yi Allah ka albarkaci noman mu Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ruwa mai albarka ka ba mu wadda za mu iya Allahumma hadina biman hadayt وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai kai ya faɗi magana ce wacce take lazimin ta kafirci amma shi bai la'akari da wannan lazimin ba